والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون wanda ya zo da gaskiya a cikin maganganunsa da ayyukansa daga cikin annabawa da wasunsu kuma ya gaskata da shi yana mai yin imani da shi kuma ya aiki da abin da ya nuna lalle waɗannan su ne mumune na haƙiƙa waɗanda suke kamanta umarnin ubangijinsu suke nisantar hana-hanansa